Kasashen Larabawa da dama sun tsunduma yajin aiki domin nuna goyon baya ga al'ummar Gaza tare da kiran tsagaita wuta. An shiga kikikaka a taron sauyin yanayi na COP28 kan makamashi mai gurɓata muhalli. Shugabannin kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS sun ginda sharaɗa kafin ɗagewa jamhuriyar Nijar takunkumi. Ma'aikata da wuraren kasuwanci da hukumomi a kasashe da dama na Larabawa a yau litinin sun tsunduma yajin aiki domin nuna goyon baya ga al'ummar gaza tare da kiran tsagaita wuta nan take a jordan tituna sun kasance fa yau yayin da kantina suka kasance a rufe a aman, da kuma wasu wato da kuma wasu birane da dama kantina da dama sun sanya kyallaye dauke da rubutu da ke nuna suna yajin aiki a lebanon ma makarantu da hukumomin gwamnati sun kasance a rufe ma'aikatar ilimi mai zurfi a mauritania ita ma ta sanar da ɗage dukkanin jarabawar ɗalibai da kuma darasin da aka shirya gudanarwa a yau litinin domin baiwa ɗaliban damar shiga cikin shagulgulan da aka shirya na nuna goyon baya ga al'ummar gaza a yankin gabar yamma da kogin jordan an rufe harkokin kasuwanci da makarantu da ofisoshin gwamnati kafofin yaɗa labarai sun rawaito cewa masu motocin sufuri da bankuna da jami'o'i sun shiga cikin zanga-zangar bangarori da dama na falasinawa da kungiyoyin farar hula sun yi kiran gudanar da zanga-zanga a yau litinin a ko'ina faɗin duniya domin matsin lamba a tsagaita wuta a zirin gaza jakadun kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a yau litinin sun isa ƙasar masar domin kai ziyara to mashigin rafa da ya iyaka da yankin zirin gaza ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da amurka ta kan kujerar naki kan kudurin majalisar ɗinkin duniya na neman tsagaita wuta ziyarar ta kwana guda ƙasar da daular larabawa da kuma masar su ne suka shirya yayin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin halin rayuwa na al'umma a gaza da yakin da wato da yakin da ya daidaita yankin yankin da sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana da cewa ya zama tamkar makabarta jakadu daga kasashe da dama da suka hada da rasha da birtaniya na daga cikin ayarin da suka kai ziyarar sai dai amurka wadda ta hau kujerar naki akan kudurin tsagaita wutar ba ta tura wakili ba haka ma kasar faransa wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen masar ya shaidawa jakadun cewa babu wata hujja da za ta sa a kau da kai daga hukumar da ake ganawa al'ummar falasinawa a gaza tana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na dw aski ya fara zuwa gaban goshi a babban taron sauyin yanayi na duniya cop 28 a birnin doha inda kasashe suka shiga mataki na ƙarshe a tattaunawar keke keke kan batun ko ya dace duniya ta cimma yarjejeniya na wato na daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci samun maslaha yana mai cewa tushen nasarar taron na cop 28 zai dogara ne akan ko za a iya cimma yarjejeniya ta rage amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma iskar gas cikin hanzari domin kaucewa mummunan bala'in sauyin yanayi guterres ya nana ta kiran kasashe masu tasowa da suka yi cewa dukkan wani mataki na sauyin tsarin amfani da makamashi na duniya da za a cimma wajibi ne hada da tallafin kuɗi domin taimaka musu aiwatar da shi dakar kasashe fiye da ɗari ɗaya da suka haɗa da masu arzikin mai da iskar gas da amurka da kanada da norway da kuma kungiyar tarayyar turai kana da kasashen da ke kan tsibiri da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi suna buƙatar yarjejeniyar da za ta fayyace kalamai karara na daina amfani da makamashi da ke fidda hayaƙi da kuma gurɓata muhalli abin da ba taɓa cimmawa ba a shekaru talatin na taron kolin majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi Kungiyar ci gaban kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta yanke shawarar kafa wani kwamitin shugabannin kasashe da zai gana da shugabannin mulkin sojin Nijar kan tsara jadawalin mai da kasar kan wato tabbar demokradiyya inda daga nan sannan a hankali za ta janye wa Nijar ɗin takunkumi da aka kakaba mata bayan samun sakamakon tattaunawar. Shugabannin kungiyar ta ECOWAS sun yi taron koli jiya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya don duba rikicin yankin wato rikicin da yankin ke ciki bayan jin mulki a kasashen mali da burkina faso da gini da kuma niger da kuma yunkurin jin mulkin baya bayan nan har sau biyu da to da yau kana a 'yan makonnin da suka wuce shugaban hukumar gudanarwar ecowas omar traore ya ce kungiyar shugabannin kasashen benin da togo da kuma saliyo za su kai ziyara domin gana da shugabannin cnsp ta mulkin sojin niger domin tattauna ci gaba a shirin mai da kasar kan tafarkin demokradiyya da kuma sharɗin da aka gindaya kafin ɗage takunkumin to ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu a gaida abdullahi tanko bala da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye dw harkokin yau A rahotannin mu na yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ki bayyana kadarorin da ya mallaka watanni shida da hawa kan karagar mulkin kasar da masana ke cewa akwai lauje cikin naɗi. daga gabas ta tsakiya al'ummar falasinawa na cikewa masalahar rikicin da ke tsakaninsa da isra'ila ita ce kafa kasashen isra'ila da falastinu akwai kuma shirin labarin wasanni har ma da noma da raya ƙasa da wasikunku masu sauraro amma kafin sannan za mu fara daga jamhuriyar nijar Shugaban kasar Janar Abdulrahman Chani ya nuna rashin jin daɗinsa da matakin taron shugabannin kungiyar ECOWAS na jaddada takunkumin tattalin arziki da suka kakabawa kasar. Su ma al'ummar kasar sun bi sawon shugaban na yin Allah wadai da matakin tarama da neman Nijar din ta fice daga kungiyar ta sai da yawo. Wakilin Mai Gazali Abdu Tasawa na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana inda ya fara da martanin. Jim kaɗan bayan kammala taron koli na shugabannin kungiyar ta ECOWAS ne a garin Abuja, Najeriya, wanda ya jaddada takunkumin da aka kargama wa ƙasar ta Nijar watanni sama da hudu da suka gabata. Gidan radio da talabijin na ƙasar Nijar na RTN ya saki wata doguwar fira ta awa ɗaya da rabi da shugaban hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar Janar Abdulrahman Chani ya inda ya bayani kan batutuwa da dama da suka shafi halin da Nijar ke ciki. Mu dai ga ganin mu tu abin da ya kamata kamata mu yi mun yi don a sasanta har abin da ba ku tsammani cewa sun kai ga abin da in ba ku cika su ba ba za a sasanta ba mun ka darne zuciyarmu duk da mun san da 'yan ƙasa ba za su yarda ba mun ka amince saboda mu samu takunkumin nan a hidda shi to sai mun ka ga in sun shiga nan mun ka ce mun amince sai a zo muku da wani salo kuma ai kwanakin baya kun yi minista na harkar kasar waje ko na najeriya abinda ya hito ya gai to wannan ai mu gare mu ba sabon zance ba mm-hmm. tun da hiya da wata guda kungiyar turai ta ce wannan takunkumin ba ta yarda ba a hidda shi sai wata na sabuwar shekara yau ina ganin shi duk abin da za a yi nan ne za mu gane wadda takunkumin mutanen mu kawai a naɗe ga sabara a halbi barewa ne. Shi ko kawancen kungiyoyin Front Patriotic da ke goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulkin a wata sanarwa da ya fitar jim kaɗan bayan sanarwar kungiyar ta ECOWAS kiraye ga mahukuntan ƙasar ta Nijar da su ɗauki mataki na ficewar Nijar ɗin daga cikin ƙungiyar ta ECOWAS baki ɗaya. Malam Bana Ibrahim mamba ne a wannan kawance na Front Patriotic. Lalle lokacin da ƙasarmu ta ɗauki ki niyya ta shiga a ECOWAS ba don a galla zama 'yan Nijar ba ne ko kuma a ci su domin a samu ci gaba ne to tun da ecowas yanzu ta gwada muna ran mutum guda ya na 'yan niger miliyan 26 babu hujja eh, mu ci gaba da zama a cikin ecowas ya kamata shugabanninmu su rubuta takarda zuwa ga ecowas na ce musu 'yan niger mun ɗauki niyyar cewa za mu janye kanmu daga wagga kungiya. To sai dai waɗansu 'yan Nijar musamman ma masu kusanci da hambarariyar gwamnati na ganin matakin ƙungiyar ta ECOWAS na jaddada takunkumin yayi daidai. Malam Sani na Muhammadu wani matashin ɗan siyasa na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Muna goyon baya ɗari bisa ɗari da wannan jaddada takunkumai da kungiyar ECOWAS ta yi ma ƙasar Nijar kuma yana da nasaba ne ko shakka babu ga irin yadda su wannan sojojin kowa ya gani ba su son su saki komi kuma ba su son su yi abin da zai sa a samu masalaha. to amma idan suna son su wa'annan a samu maslaha tun da su wannan shugabannin kasashe na kungiyar ekuwa sun ce a saki mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad sa'an nan Allah so sai a bude tattauna tsakanin su wannan sojojin da kungiyar ekuwa sun kiya to ya suke so a ko a safiyar wannan litinin waɗansu kungiyoyin fafutuka sun shirya zaman dirshan a gaban cibiyar kungiyar iyamuwa da ke a birnin Yamai domin nuna rashin amincewar su kan yadda takunkumin ya yi dalilin dagulewar hada-hadar kuɗi a ƙasar tare da ƙara jefa jama'a a cikin halin nidiya su. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla yayin da sanatocin najeriya suka ba da naira miliyan 109 don tallafa waɗanda haɗarin bom ya ritsa da su wata ƙungiyar lauyoyin arewacin najeriya da ke da yawan mambobi akalla 601 ta buƙaci gwamnatin ƙasar biyan diya kamar yadda ƙungiyar jama'atu nasarar islam karkashin jagorancin sarki musulmi ta buƙaci hakan daga kaduna ibrahim yakubu na da ci gaban wannan rahoto al'umman arewacin najeriya sun yaba bawa sanatoci 109 na tarayyar najeriya bisa ga su bayar da gudunmuwar albashinsu na wata daya wanda ya kai naira miliyan 109 ga iyalan waɗanda ibtila'in dargwajewar bama ya ritsa da su a garin tudun biri da ke a karamar hukumar igabi ta jihar kaduna sanatocin da sun samu tarba ne daga gwamnan jihar kaduna obasani inda kuma da mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibirin ya jagoranci tawaga ta majalisa a ranar litinin na ta gabata ya bayyana cewa za su bayar da gudunmuwar ne zuwa ga asusun gwamnatin jihar kaduna juna domin miƙawa ga waɗanda hatsarin ya ritsa da su can a wani bangare kuwa wata tawagar lauyoyi 600 ne daga arewacin najeriya ta buƙaci biyar diyar rayukan waɗanda sojoji suka hallaka a cewar da barista aliyu usman haji mai magana da yawun ƙungiyar lauyoyin shine za mu ɗauki mataki ne akan doron doka ta hanyar ɗaukan dukkanin wanda ke da hannu a cikin wannan abin tun daga kan gwamnatin tarayya zuwa hukumar sojoji da dukkanin wanda suke da hannu a ciki zuwa gaban kotu don tabbatar da cewa an biya diya nau'in nan bayan allah da aka kashe ba akan doron doka ba wanda kowa ya ya sani sashi na 33 na kundin tsarin mulki na Najeriya ya haramta kashe ko ɗaukar ran wani bawa ba tare da bin matakai da doka ta ajiye ba. to wannan kisa muna son mu ce kisa ne da ya afku akan saba ma doka na Najeriya wanda kundin tsarin mulki na Najeriya ya haramta wannan. Kuma ya ce idan har aka samu irin wannan to duk wanda aka ɗauki ransa ba akan wannan ka'ida din ba to ya cancanci a biya diya. So muna son mu ce ba diya yanda aka saba ba ne na ƙarƙashin dokoki na common law a ƙarƙashin dokoki na musulunci muke so a biya wannan diyan a taron manema labarai da suka gudanar lauyoyin da sun dage ne akan bakar su na tabbatar da ganin cewa gwamnati ta hukunta duk wanda aka samu da hannu ciki da kuma ɗaukar kwararan matakan da suka cancanta a nata bangaren da majalisar kulu ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya ta sake yin kira ne ga gwamnatin tarayya akan yunkurin gyara muhallin al'umman garin tare kuma da safar musu dukkanin ababen more rayuwa kamar da yadda kakakin ƙungiyar ta kasa malam abdullahi bayar ke cewa gyara musu muhallin su domin a ce wannan waje ya zama abin tarihi da iyaye da jikoki da eh, sauran tattaba za su zo su ga abin da ya faru da yan uwansu to yana da tashin hankali sannan kuma a yi wani abu na kyautatawa bayan an biya su diya kwamishinan tsaro da harkokin gida ta jihar kaduna mr samuel arwan a wata ganawar da manema labarai ya yi ya bayyana cewa al'umma na da yancin yin kira akan biyan su haƙƙin diya ko a dokan ƙasa da kuma yanayin da ake gudanar da abubuwa don mutanen da suka yi rashi don mutane wadda mutanen wanda yan uwansu ba ji ba su gani ba wani abu ya rutsa da su irin haka ai ka gan suna da dama suna da hurumi su nemi diya ko kuma su nemi su gabatar da koken su mun ji wannan koken in sha Allah gwamnati za ta duba koken da aka ji daga gare su amma dai abu mafi wanda bai mana daɗi ba bayan Allah ne mutanen mu ne wadda ba su ji ba ba su gani ba da yawa daga cikinsu sannan rasa rayukansu a gami da yanayin da al'umman kaduna suka tsinci kansu a ciki dai a ƙarshen wannan makon ne shugaban ɗarikar katolika ta jihar kaduna archbishop matthew manoso ndagoso shi ma da ya jagoranci wata tawagar kiristoci domin jajanta waɗanda ke zaune a asibiti ibrahim yakubu sashen hausa na dw daga kaduna a najeriya To madalla rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na biyu Musa ta Jan Ahmad ne ke cewa a dakace mu. nan kuwa watanni shida tun bayan hawa kan ga mulkin tarayyar najeriya al'ummar kasar sun kasa kunne su ji kadarorin da shugaba bola ahmad tinubu ya mallaka a ka'ida ta kundin tsarin mulkin kasar dai an tsara shugaba tinubu zai bayyana daukacin kadarorinsa kafin jan ragamar mulkin tarayyar najeriya daga abuja ubala musa na dauke da ci gaban wannan rahoto ayyukan dukiya ta shugabanni na kasar da na da babban burin aikin sako na tabbatar da gaskiya cikin harkar mulkin sannan da kwantar da hankula na kasar bisa amana ta dukiya da yan mulkin ke juyawa da shekarun guda hudu to sai dai kuma tinubu ya sha rahotanni da har guda shida ko kuma ɗaya a cikin takwas na mulkin nasa ba tare da kewa ya zuwa sanin girman kadar da ya mallaka a halin yanzu ba ana dai kallon tinubu shugaban mafi kuɗi a tarihi na kasar kuma ɗan kasuwa na farkon fari da ya ɗaura ga mutane najeriya a shekaru da daman gaske a wani musa jan dai yana zaman shugaba na kungiyar transparency in nigeria mai yakin hanci kuma ya ce gaza ayan dukiya ta shugaban na zaman barazana mai girma a kokarin kasar na yakar hanci rashin bayyana wannan eh, kadarori na shugaban kasa ahmed bola tinubu ina da hatsari ga yaƙi da cin hanci da rashawa kuma yana da hatsari ga yadda ake tafi da tsari na gwamnati a najeriya kuma inda har aka ci gaba da haka to haƙiƙa kam yaƙi da cin hanci da rashawa zai watse a Najeriya. Wannan babban barazana ce ga yaƙi da cin hanci da rashawa da kawo tsarki a cikin tsarin mulki a Najeriya. Ko bayan Tinubu da ya ɗaukaci na masu mulki na ƙasar walau matakin tarayya ko ka jihohi. Zan ɗauki karatu na shugaban wajen ɓoye ƙaddara daga bayanan jama'a cikin ƙasar da cin hanci ke zama ado cikin tsarin mulki. To sai kuma a faɗar Mahadi Shehu da ke sharhi cikin batun na mulki na ƙasa. Al'ummar tarayyar Najeriya na ƙara fitowa fili a cikin sha'awar ta masu mulkin tarayyar Najeriya a halin yanzu. ko ya bayyana adadin dukiyarsa ko bai bayyana ba ko ya ɓoye ko bai ɓoye ba ai ta fito fili mutane sun dana kiwon dabbobi yanzu mutane ake kiwo ba dabbobi ba idanuwan mutane buɗe yake sun ga abin da suka gani wasu kuma sun sa abin da suka sani kuma in ba wani abu ba in ba ɓoyen wani abu na rashin gaskiya ba menene bayyana kaddara in ka baka ce mahadi bayyana ma kaddara da ka bayyana iya tambayar da za ka yi mashi ina ka same su kuma zan fi na same su ita ce tambayar ma a lahira bayyana dukiya a nan koko a can dai shugaban tinubu ya sha karo da kotun ɗara ta can baya sakamakon ɓoye dukiya a lokaci na mulkin lagos majoyi mal tabbas zai sun ayyana shugaban zama dan siyasa mafi karfi na arziki inda aka kiyasta yana dukiya da ta tsakanin dala amurka miliyan dubu hudu zuwa dubu takwas ciki da ma wajen kasar to sai dai kuma a faɗar barista muhammad sa'id tudun wada da ke zaman da ke zaman kansa a tarayyar najeriya ba dokar tilasta masu mulki na kasar ayan dukiya a bayanan jama'a babu doka da ta ce lalle lalle sai al'umma sun san adadin kadarar da shi shugaban kasa ya mallaka musamman shi tinubu ah, ba alama ba ce ta nuna cewa ya yi handama da babakiri ko kuma yana da wani abin da na rashin gaskiya da zai boye abin da na sani shine cewa babu wata doka da ta hana ko kuma da ta tilasta wa shi shugaban ƙasa ko kuma wani ma'aikacin gwamnati da ya fayyace dukiyarsa ga al'umma. Tun daga shekara ta 1999 da shugaba Umar Musa Yar'adua da shugaba Muhammad Buhari ne kaɗan suka fito cikin bayyana jama'a da mallaki na dukiya a inda Obasanjo da Jonathan suke faɗin ba hali. Ubalan Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To madalla duk da Falasɗinawa na da ra'ayi mabambanta game da shari'a da tsari na zamantakewa tsakaninsu sai dai ra'ayi ya zo ɗaya kan batun samun ƙasashe biyu wato ta isra'ila da Falasɗinu. kazalika wasu ma na son samun yancinsu na komawa ƙasarsu ta asali idan har za a amince da wannan bukata kamar yadda za a ji a rahoton usman shehu usman Falasinawa a yankin gabas ta tsakiya da alamomi daban-daban na kimanin mutane miliyan bakwai masu matsayi daban-daban wato dai falasinawa waɗanda ke zaune a isra'ila da waɗanda ke zaune a zirin gaza da yammacin gabar kogin jordan haɗi da labanan da siriya da masar da sauran ƙasashe kuma dukkan waɗannan falasinawa a yanzu babu wadda ya san ma dai adadinsu a ƙasashen duniya da suke warwatse. Kelly Pitollo mai bincike ne kan gabas ta tsakiya a sashen harkokin wajen majalisar tarayyar turai. I would like to highlight that uh, Ina son ƙara tabbatar da cewa hatta a nan turai a zahirance ba mu da ingantattun alƙaluman yawan Falasinawa. A ƙashin gaskiya ma babu wadda ya tsaya bilhaƙi don ganin an lissafa adadin Falasinawa 'yan gudun hijira. Yayin da ake shakku kan yawan alkalman al'ummar Falasino a duniya, ita kuwa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kulawa da Falasinawa ta bayyana cewa ta ba da taimako ga wasu 'yan gudun hijiran Falasino kimanin miliyan shida a sansanonin 'yan gudun hijira hamsin da takwas da ke warwatse a ƙasashen Jordan, Lebanon, Siriya, zirin Gaza da yammacin gabar kogin Jordan, ciki har da gabacin birnin Kudus. Wannan kuwa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya lissafi ne na bana Akasarin Falasinawa waɗanda suka tsere a shekarun 1946 da ma waɗanda suka yi ta tserewa biyo yaƙe-yaƙe daban-daban zuwa tashin hankalin da ya gudana a shekara ta 2011 har zuwa wannan lokacin dai suna yawo amma ba su da ƙasa, kuma batun dawo da 'yan Falasinawa